الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى أكن أمسى ومستقبل وبركة إن شاء الله إيه، يوم كما السماح بذلك أن لا يكون الله سبحانه وتعالى tambaya farko ya sha assalamu alaikum wa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 صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمن بعيدة الشاعر حزبي مفرق عزم الشيعكري نبيه يا يعني عيدة ليه البرباء الله سبحانه وتعالى domin زمان ita ce في نقوة في a farko shirka na biyu kisan kai na uku kila Allah ya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون تصير ذلك عليها أي كساء بقلي أو جرى مدر ما بقلي فيها بقلي نقوى شكر رمضان أبنى أبو شيء مسؤول هذه كفارة ba wai zai rama da shi zai yi kafa ma'ana idan azumi ya shuɗe to zai yi da cin a jere hukuma a kan wannan azumi ne kawai karya ta hanyar amfasha da ya sani sannan abu na hudu na ƙarshe da ci gaba da tuba har zuwa ƙarshen rayuwarsa wataƙila wanda zai karɓi tubansa ya gafasa masa. lalata ta ƙarashe. in tambaya na gaba ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya eh, shi yana tambaya shi Allah ya gara shi yana rashin lafiya bayan Allah ya gara shi yana rashin lafiya sai wani suna masa dariya sun su da ake azumi suna masa dariya suna tsoronsa dan ya ake azumi to baya azumi baya azumi to su ne mutum masu tsoronsa idan da gaske mutum ba shi da lafiya ne to Allah subhanahu wataala ba shi da zai cika Qur'ani mai girma amma dole sai da aka karbar cewa ya yana shi lafiya da ba zai yi asiri ba Da likita bai tabbatar ba da wadannan mutum an kawai ce ina ba ba da cewa kai ba zan asiri ba ba an kai likita ya tabbatar cewa ciwon da yake yi bai kamata ya ajiye ba a rubuce تشكنا في عزيزك على الوصف الله يجيب من كان منكم مريضا أو على سفر فأحدث من الرجال دولي يتصل جليك منكم مرة لا جاء يأجي على الوصف يرام وغير وصف رمضان إذا قوة يتصل جليك لا جاء يواندا baya warkewa kamar chronic ulcer kun ba da bayanin wannan baya cewa shi wannan zai ajiye azumi ne ba ɗaya ya ciyar a madadin Allah ce wa ala da zina yau zai kula mu fidiyatun fa'amun suke wanda suke azumin da yar suke azumin da wahala to su ajiye azumin su biya da baya to wasu malamai sun ce wannan ya shafi ɓangare biyu ɓangare da farko su ne tsofaffi maza da mata ɓangare da biyu su ne waɗanda suke da rashin lafiya wanda ba a zato zai warke to na sai su ci gaba da cewa wa ma ta'ala a'lam to kuma kuma da yaka su masu wasa dariya suna yin biri da mai addini kuma mai dace ba Allah ne Allah ne ba zai ba shi dama ya sha ya sha azumarsa saboda haka dariya da ake masa wannan kuskure ne ƙarshen ta wannan tambaya ce ta yara yana wa wanda yake rashin lafiya da sai Allah ya garabce ka ya ba shi lafiya sai Allah ya garabce ka da abin da yake lafiya sai ya ba shi lafiya na to kai tambaya ta gaba shi ma dai kamar ne kuma na yaran da ke yin eh, Allah ga kuma malamai hukuncin wanda ya yi sahur da kayan sata suna nuna yara suna da farko da sata haramun ya su sawa'un karamar sata ko babbar sata dukkan su haramun ya su sannan abu na biyu shi ana sarauta ala shi ake wa'azi زرع صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله طيب لا يقبل shi Allah mai ƙarfi ne kai karɓar abu sai mai ƙarfi to ka zo masa da azumi da sata zai karɓa shi sa wasu malaman suka ce ba ku za wasu malaman sun ce ba za ka karɓa wasu da wannan kare na ba a fari ko laya baro illa kai wani su kuma malaman suka ce a bai shafi azumin azumi na nan ya farki da birni a kansa wataƙila kuma Allah ya karɓa amma zai kyauta ta ne yana nan a kansa su ya tuba haƙƙin wani su ya mayar da wannan haƙƙin mutumin ya yafe masa sannan kuma ana sauran su ana ya gafa kansa amma kamar zai yi da Allah gobe kiyama kuma zai yi za a mai sa da kan kansa na ta Allah ta ka alheri wannan suna tambaya ne game da kusuri da ya faru kwanakin baya

wasu suke a su biyar suka gari haka ne ko zai mai hukunci wannan ko shi alama ne na tashin alkiyama a gaskiyar lamari ana iyawa abin kallo biyu kallo na addini da kallo na ilimin samu kallo na addini na abin da ya faru cikin Allah ne Allah shi ke da shi harci rana shi harci wannan taurari da suka bayyana a gefe gefe rana gyara a wannan magana da mutane suke cewa rana ta rabu ta shi wata mara ku kashe ruwa da sinawu rana tana nan yadda take ba abin da ya karanta an gane ko rana ba ta rabu ba abin da ya faru wasu taurari ne guda biyu ne ko uku ne ko hudu suka zo suka kewaye wannan ranar suka zo kusa da ita mu a ganin mu ɗan adam muna kallo a sama kamar suna kusa amma hakikalin lamarin scientifically ko kusa da kusa ba su saboda babu wasu tauraruwar da ta isa ta zo kusa da mai rana kuma ta shanariya lafiya babu ta ita ce mafi girman tauraruwa to dinancin ikon Allah ne kuma Allah yana da iko ya aikata komai iya ga mu mun gani Allah ne ya nuna wani abu ba mu san me yake rufe shi ba shi ke da iyakar amma a ilimance ilimin falak ilimin masu kulawa da falaki a sama sun ce wannan abin su a gurin su is very normal wannan a gurin abu mamaki gani yana faruwa bai dai cika faruwa kasafai bane amma duk garin da yake sanyi ya yi yawa to ilo wannan abin yana faruwa kuma baya nuna wani alamar tashin kiyamari wanda ya ana yi a da kuma za a ci gaba da yi kuma ba wani abu kuma shi yasa abin ya faru a jos inda aka fi sanyi da faru a kano ko abuja ko nasara ko sokoto da sauransu ana fata an gani Allah ta ala. wannan kuma hadithin da cikin sayar bukari ah, hadithin yana bayani ne a kan kisfewar rana kisfewar rana saboda a ranar ta kisu a zamanin manzo ana sallama sai mutane suka fito suna cewa mai dankansa ibrahim ya rasu shi sa rana ta yi wannan abu manzo ana sallama ya fito ya ce inna shamsa wa kamara ayatani min ayatin la ya ce da wata rana ayoyi biyu daga cikin ayoyin allah ba sa cifewa domin mutuwar wani ko rayuwar wani jin manzo Allah su ba su san faru ikon Allah ne kawai to shi ne wani wannan bayanin da muka yi amma shi wannan ba khusus bane wannan ba kisrewa bane wannan wata aya ce daban Allah ya nuna mana mai imani da Allah mu ce Allah mai girma ne yana iko shi ke nan zama ya wuce an muna aikata don suka ku ajiye da suka mu wani mutu ba su kila Allah ne gafarta mana wallahu ta'ala a'lam jazakumullahu khair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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم وأنتم لها عاكفون قالوا وجدنا الأرض الذي تقرهن وأنا على ذلك وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا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 جرى مزر الله صلى الله عليه وسلم وشكر دولا يهود على الأربعين دمقر الله يدفهم ده حقوة أما صلى الله عليه وسلم في كيلو مندوز إجوز دومن قبطة بتفسير القرآن من جنوة كما جاءه كسابة سبحانه وتعالى يقول ربك البيلي تأثن دمونا ربك شوانا الله سبحانه وتعالى أتكلم آية تدامه fassara yau aya ta arba'in da takwas cikin suratul anbiya na wadda ta yana cewa bayan ya gama da bayani akan shirkan makka da kuma irin gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da su sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana tarihin waɗansu annabawa da cikin annabawa Allah ya ce wani Musa ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين نعم التي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان حقيقة للمريض أنبي وأهل موسى عليه السلام أقوص هارون عليه السلام لكتاب التوراة واللي يسمى رسولة ننظر الفقاء الفقاء شيء يفيا سوى أكاد يدفيا يعني بكريه الذي يفرق بين الحق والباطل شيء كذا القرآن يقول ولا كذا الفرقاء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل شيخ أبو عبد الشيء لا ندع أبي لا ندع أكلب أكال شركة لتوجيه أكلب لي أكلب الأشياء أما في يوم الفرقان يوم الشقر جمعان كان كل ما يفرق بين الحق والباطل يسمى بالفرقان ابن سيدنا رحمه الله تعالى هنا لجسات الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لذا سوى ورده بإيه لأسفة تاوان فأكتلوا لكما أدى فلا كرم فاعل رب السيد يا رحمن السيد من الناس جدا أسأل من بعض يباط من الباسوس عند تأتي كل الآن يبيني يا كرم فاعل لقد عطينا موسى وهارون القرآن النبي موسى عليه السلام إلى الفلسطين النبوة الله كما أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل وعند سكين وبر بقى سوسي وفي اليمن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا هذا أمر في السجن wa in akhadna lil nabiyina mithaqahum wa minka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha sunan ulul azmi min da rusul su ne annaba masu haƙuri annaba da suka yi gwagwarmaya annaba da suka gamu da ƙalubale mai yawa kuma allah ya ba su nasa shi an tura shi ne gabanin isra'ila ba kamar sauran ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma an agabe shi da dan uwansa yana da dan uwa Haruna shi ma annabi sai aka hada shi kamar da aka hada annabi Ibrahim alaihi salam da wa da dawa da Lut annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma an karfafa shi da annabi Lut dan uwansa annabi Musa alaihi salam shi ya addu'a kace yace waja'ali waziran min ahli ka ba ni wasiri daga cikin dangi na haruna a a cikin dangin nan ma ba na son kowa sai haruna ɗan uwana usdur bihi azmi ko asdur bihi azmi idan ka ce usdur bihi azmi ya Allah ka karfafe ni shi asdur bihi azmi ya Allah ka ba ni shi da karfafe kai da shi duka riwayoyi sun zo da su wa ashriku fi amri المشاركة تفلل في المشاركة لنسك النفس شما سعك باشي النفس سيزنزو حمد الحلق ولقد أتينا موسى وهارون القرقان التي سجودك أباك بكافر النبي هارون عليه السلام يزول الشرع الكاسر النبي موسى عليه السلام يزول الشرع الكاسر أما النبي هارون عليه السلام الشرع النبي موسى ليه عيشينا سواء كيف ما شكرا يوان aga annabi zakariya da yazo da attaura ya yi annabi haya da yazo da attaura ya yi an gane ko malamai masu fayyacewa tsakanin ar-rasul wa nabi wanda lokacin suka ce ar-rasul manzo shine wanda aka ba shi shar'an kansa kamar annabi Musa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma annabi shi ne wanda ya zo ya aiki da shari'an wajensa kamar annabi harun kamar annabi zakariya annabi ya lokacin da Allah ce ya yahya kudin kitaba da kowa ana da ta taura wa atayna hu hukma sabr wa laqad atayna musa wa haruna furqana Allah ce hakika da zama da mun baiwa annabi musa da annabi haruna alayhi assalam al-furqan littafi at-taura mai bayyana wa tsakanin gaskiya da ƙarya mai bambance wa tsakanin gaskiya da ƙarya wa ziya'an da kuma haske ba wani littafi ne da babba a'a wannan ya kan sifa ne a asawa sifa ne na farka. kenan a saura littafi ne mai haske amma ba old testament ba ana nufin ainihin a tauran da aka bai wa annabi musa alaihi salam wanda ba kala ba kala ba ba a rage ba ba a gyara ba to wannan shine yake da haske menene hasken haske ne a cikin wanda zai haska haskaka maka daga tauhidi ya haska ka maka daga inda shirka da bid'a suke da kaurace musu ya haska haskaka maka daga halal da haram ya amfani da halal da bar haram ya ka maka daga dokokin Allah shari'ar Allah hukunce kurce na Allah ya haskaka maka ka galar duba na cikewa na ɗabi na gari ya suna cikin littafin mai Musa a salam Allah ya ce wa zikran lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah littafin annabi Musa alaihi salam a taura ya ƙunshi wa'azi akwai wa'azi da yawa wanda masu tsoron Allah suke karantawa ya ratsa musu jiki su ji tsoron Allah ko su ƙara tsoron Allah menene siffar waɗannan mutane masu tsoron Allah ɗin na الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون هذا ما سؤال الله من باش صفة بيوت شركة التوراة wannan siffofin guda biyu suna nan cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son ka gaya kai mai tsoron allah ne ko ba mai tsoron allah ba ne malam waɗannan siffofin guda biyu ka ɗora kanka a kan suke ne ba ka gaya kanka siffa ta farko annabi na shaura rabahun da zai siffa ta biyu wahum min as-sa'ati mushriku siffa ta farko alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib waɗanda suke tsoron mahalicinsu a ɓoye wadda ke wasu malamar sun fassara sun ce ba su ga allah ba sun yi imani ba su ga allah ba suna tsoronsa don allah ne gobe mu a wurin amma mafi ƙarfin tafsiri shi ne annabina ya saura rabbahun bilghai waɗanda suke tsoron allah a ɓoye kamar da allah yake cewa a wani guri man khashiyar rahmana bilghaibi وجاء بقلب منيب wanda ya tsoron Allah koyi ya dawo da Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya mai rusunawa mai koma ga Allah me sakamakon su a can ba su shiga aljanna malaiku suna da suna haba haba da su suna mara balalai ku da kudu hadisa ku shiga aljanna cikin aminci ita ce ranar da تسير a cikin aljanna ba بعد ساعة a gane ko daɗin aljanna shi ne daɗi mara yankewa ɗaukar fiha ba ya shawo mai tsoron allah a koyi irin wannan in ya shiga aljanna yana da duk abin da yake so a ci babu abin da kake so cikin aljanna wanda ba ɗaukar fiha ba ya shawo sai dan baka so ba wallahi sai ka dawo kace allah ka yi ke so insha allah zai baka a sadan najeriya ta bari ko aljanna ba ya ne yi Allah ya ce wala daina majid buku da ƙari muna da ƙari da zamu ba shi ƙari shine da yake shine ganin Allah ƙari shine ganin Allah ka ci aljanna ni'imomin aljanna wallahi babu ni'ima da ta kai ni'imar ganin Allah wani idan ana ce ana karanta masa wa fawr al-ayn sai yana hadiyar yawo wallahi da ganin Allah bai kai ganin Allah ba malam bayan an aljanna sai shiga kowa ya samu mazaunarsa an ba shi duk abin da yake so kowa ya gamsu Allah zai ce musu akwai abin da kuke so sai su ce ya ubangiji mun yarda mun gasu muke so bayan ba masu kawai kaga dan adam a ce masa tana son wani bai so maka baya son komai kai karshen mutuwa Da akwai malamai cikin su sun ce ya Allah ai makarar da cikin littafin ka zama kanka kuma tun da muka shiga a kan abokan ka mun shekara saba'in tamanin ɗari muna bauta ta maka abokan ka ya Allah muna son kanka to dama kare su da Allah a kudin labarai shara shara ka sai Allah ya yaye labarai idan kun kai tiriliyan dubu a cikin aljanna kowa sai ya ga Allah tamkar kai ka irin da ganin manzo Allah ce za ku ba muna ta ruqyati ba ta ruqyati ba ta ruqyati kowa zai ga shi laysa baina qawmin wa qida kuma idan ka so maganar sa har ka bar duniya ba ba da irin ganar sa a lahirar mashi aljanna ba da irin kallon sa kuma da yake ya ɗan aljanna bai tsayewa kallon Allah ba ta kaitawa duk sanda kake so ka gaishe da kai duk sanda kake so kai kana zaune wani hadisin da yake kana zaune kana son ka hira da Allah sai Allah ya hira da Allah ya ka bar mu hira da kai Allah to duk wannan fa kofi ne na mai na mutane masu tsoron Allah fa amma a koyi ma da lamari yana da wahala ne an gane ko jin tsoron Allah a koyi misalin fa hadisin Abu Hurairah cikin sahih Bukhari da Muslim sab'atu mawdhihi wa Allahu tawdhihi yawma la wala illa billu mutum bakwai da Allah zai sanya su cikin wasu ranar da babu wata inuwa cikin inuwarsa a cikin su akwai rajulun zakara Allah ghaliyan fa farat 'ainaha domin shi kaɗai yake zaune a ofis shi kaɗai yake zaune a cikin mota shi kaɗai yake zaune a cikin masallaci ba mai kallonsa shi kaɗai yake zaune a cikin shagonsa kawai su tunanin an aiki masa da girmansa darajarsa kawai sai kushe kuka ba mai ganin shi wanda sana ce ya yi da dan ayaba masa da ya gani kwastoma zai shigo shago kawai sai shi ta yi da shi kawai zai kuma kamar ba a wani ba to ma da wannan musulun wanda ya yi tsoron allah a koyi in sha allah ta aya da duk wanda sa da kuma kuma yana da siffar mutane masu tsoron allah a cikin hadisin har ila yau akwai sadakatu sir sadakatu a sirri mutumin da yake sadaka a koyi bal khashiyar rahmana الذين يخشون ربهم بالغيب أو تعير آية مع الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة وأجر كبير لا لا لا لا الرمز سنة لا من جرمع صدقة السر أبدا والرياء أبدا شيء وعنسك kai sadaka amma a koyi kai sadaka amma a koyi kana son ka mutum baki aka son kowa ya ce ana kasar laraba ni na sha yanzu kamar bai zuba mana cikin azumi ba duk sun sai inda sadaka yi su sosai mutum zai yi gari daga gidansa ya cika businsa da goshin kafa da hudu shi mai shi ne ya tara su ya zo bakin ƙofar duk da kewa su mamman sai ya sa a sauke baki da sai ya gama sauke sai ya kwakwasa ƙofa kwan ana buɗewa sai ya kayar da muka su da kamar sun waye kawo ba shi kuma suka kai yana gani ya sa ya zaka yi Allah ya ciki da su kawai irin wannan sadakar ba iya yan najeriya sai lanci sai lanci mutum ba zai ba da kuɗi ba amma idan aka ce lancin ne ba na zai zo ya ce na ba da miliyan biyar na ba da miliyan goma yi bai dace ba yi bai dace yawancin irin wannan lancin lancin ba za ka zauka ba gobe ya duk ka riga ta ɓata kayan da ko kuma ka bayar da sadaka amma wai sai an gayyato media tukuna social media kowa ana ɗauka ga wani yana ba da sadaka ina lillahi wa ina ilaihi raji'un me yasa yau yasa yau ka bari Allah ya yaba maka ba mutum ba yaban mutum ba inda zai kai ka ba inda zai kai ka bai sai ba ka komai ba Allah ne mai ba muna da matsala a rayuwa da cewa ya kai na kirkin ba ta kare ko ba Allah da sai wallahi samari ba su kudin shi ne kan yana aiki a koyi kuma kudin bala'i ne shi kudi da kusa hankali wallahi kuma ba san shi ba ba wani ne san shi ni da na san shi eh, Allah ya sa da shi wallahi kudi wato bai kuke cewa da Hausa da bazan yake kuma ne Dumbuzan su yake wallahi yanzu na sai ya dumbuzi miliyan ɗari zai ce gashi kuma wallahi ba ko shi kuma su zai ce da zai maka kashe bal Allah ta rika kiyawa kowa inda ba ka yana nan ya ba Allah kira kyautar da yake yi ta kabgarin da ne ba da yake kuma ba a kashe kuma yake baya son a kashe kai malam Allah yau da fara yau sai ka ga alkhairi na bayyana kawai ba wai su rubu ba a ɗan miliyan biyu kawai sai kaji sai ka tika mutane su kurkurkur eh ana magana miliyan ɗari miliyan ɗari biyu wannan sifa ta biyu da nasara ta tussir kai ba da sadaka a koyi ذاك قلت كيد تستمر خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب مرق سمع العلم سمع العلم عندما يمرق قاتل لأنه كان سيئ لك لأنه كان سيئ لك ضعما ما كان تعبر ضع يعين تعبر ضع قوة لا تعبر قلت أكل بيتكاشي مالك لولا ka tsaya ka fuskanci Allah da zuciya ɗaya ka yi raka a biyu raka a hudu raka a shida takwas goma iya yadda za ka yi ka samu ranar ka mana idan baka samu da kiyasun dangi ba in za ka so ba ka so ba da raka kar ka samu ranar ka ya raka a biyu kun ga dama raka a farko kulwa ma raka ta biyu ina a ina ko baka yi barci gobe ma haka jibi ma haka kai dai na farko ka saba tashin suna idan ka saba tashin nan a hankali a hankali suka ga kafara da daɗinsa ala duk wanda ya saba da kiyamu yau da kasar abinci haka yake ranar da ka tashi ba kamar ka rasa naman kaza to sai ka tashi sai ka ga kana da kara in ka ba ka da su surori da yawa ba su ga kana da hada kurma da da alansa bi ilahi da araitan da kana da hadawa haka كلا غير قاعدة وهل هل قدرتوا كلا شيء ما سكت يا رجل وما كتاب الله سورة البقرة ذكر تحدث سورة عين ثم أنا واسع في ولا كتش تسلم لي كم لا يجوا انظر الله صلى الله عليه وسلم سيسيرين ما رجل عبد الله بن عمر لو كان يقول عليه ba da da irin wannan musulman masoyin manzara ta lasara mai sunna mai riko da sunna abdullahi da awa amma inda aka na tsaya da yau da yake maka malamai suka ce har abdullahi da awa ya bar duniya bai kara bari ta da yau to dan kana dan kana kiyamul layli kana cikin mana fashiyar rahmana bil ghaib wa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil ghaib sufofin suna da yawa sufar da zai zo zai aikata laifi a kuri kawai sai su da su ya bari an gane ko akwai mutane wanda wani wani wani wani zai alfasha ya san kursa ya wata aiki ya shirya ya komai kawai sai su bai ana sai shi da ki ki hakuri ba zai iya ba wannan ya fi tsoron ana a kuri haka ba zai ba shi lada da yawa tun daga nan duniya ana yi ba a kan wannan halin ba wani yana da shi ba ya tsoron wani zai kama shi kira annabi musu ba a yi musu rikon amana kiyaye kama musamman shi wa gabanin kungiyoyi da makarantu kudi ne a hannunka da yawa kuma ba kudanka ba <laughs> an gane ku an ba ka kungiya da kungiya a hannunka kudin nan na kungiya ne kai dai kawai an kawo ka shugaba ne kudin nan ba na ta bari to kuma idan ka ci ba da ganin an gane ko ba ne cewa me yasa ka ci idan ka ji tsoron Allah ka bari ka taba ba man khashya rahmana yuhibbu wannan da yawa da yawan malamai ba su kuma wala ya kai kungiya kungiya kungiya kungiya kungiya da shi da su biya kudin kungiyar ba na ka bari ka kashe kai wa kungiyar aiki kai wa musulunci aiki idan ka zo dukkan bukatun ka baki daya a cikin kudin ne a malam ba kai bayani wallahi wallahi sai kai bayani sai mota ka tira tira ka jini ka duka a kudin kungiya wanda ba na ba ta ba da daya amma idan Allah ya ba ka tsoronta sai ya zanto ka zo sabawa ba mai ganin ka kawai suka ce kai wannan ba duke da mata wacce Allah zai zai mun misali a kai gobe kiyama sai ka bari to insha Allah ta'ala kana da cikin manfashi ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a da kalbin mu malamin da karantarwa a shi eh kaga aikin su shi ma amana amana an ba ka syllabus na sassa ko na sekwanta ko na tsafta syllabus nan nan a nahawu ne a fikihu ne a tauhidi ne an ce daga guri kaza zuwa guri kaza in kai kabarin wannan guri shi ne ba za a biya ka kudin wata uku ne samun ka karɓe ka karɓa kuɗin ka karɓe kuɗin ka canje baya ka karɓa kawai ka karɓa ma ka cinye kuɗin ko ba kai rabin sulamun sa ba ba kai rabin sulamun kuma ka sun ba da tambayar ka wata kira shi kan principal baya da ciki saboda doka shi ne mutum ya shigar cikin dayari a tabbatar a sa hannu kowane sati ka kawo a principal ya sa sai da bana farin faɗin ba ruwan shi shi ma ba duk makarantu ma haka da ba a yau dukkan makarantu da yawanci wannan ƙa'idar sai ta je makarantar da ba ta musulunci ba ta daga ana jin tsawo da kafa da yake su duniya kawai suka sai ba za ka ci kudin shi a banza ba dole shi kayi aiki Ba ka yi aikin ba a koyi ka amma makarantun musulunci kala su da bisa bilin lahi ka gada maka yi ka gada maka kai to sai Allah ya tunda maka tsoronsa kullum idan ka zo sai ka tabbata ka yi kwabarin silabus baki aya kafin ka ci kudin mana سؤال كان يقسم mana خشي الرحمن بالغيب وجاء بالامر wannan ƙa'idar muka ce za mu za mu bi ta ba na tana kan komai to Allah ya sa mu dace wanda ita ce siffa ta farko ta masu tsoron siffa ta biyu wahun da sa'ati mushriku wannan mutane masu tsoron Allah masu tsoron tashin alkiyama a duk lokacin da ake wa'azi da aka ambaci tashin alkiyama sai daga haka ya sa shi a sai Allah yana son mu tsoron tashin alkiyama kuma shi yasa Allah bai da sarki cikin tashi a kiyama ya kuruta mana ranar a banza ne kuka mu tsoro shi اقتربت الساعة وانشق القمر أنا أقول لك على صلاة الله عليه في سورة الحج يا أيها الناس اللهم من سكراء لنا فرق حياة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا طيب، ربكم طيب. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس يا قوم اتقوا ربكم تسروا ما يشكوا إن زلزلة الساعة لن يجزل tashi da siyasa shirya wanda ya samu jirgin girma a kan sai kuru gaba da su yi wasu kwanta su yi wasu aura ta zai hari kowanne motsu a kan amma a gano ce da shayarwa ta yi watsi da abin shayarwa wannan wannan kai zama na ji abin ba a kudu za fi hannun mace bai kuna biyu ko da wasu alku ko ta shirya kowace shirya ba za ta wannan ba a bai ba ne wa tara ila su sukara wa ma hum bi sukara mutane ba su sha giya ba amma duk suna cikin mai Allah ya ce ba waye bane walakin a azaba ma shi saboda haka Allah yana son mu ji tsoron ranar tashi alkiyama ba a zo ana karanta ayoyi muna nan muna muna shirka cewa kamar ba a karatu ba kullum mutum ya zo da su da kasuwancin sa da tara kuɗin ba nawa ne a bashi kullum sai dai ya ta karuwa ya fi karuwa Ka ma da mutum ne da ka ga wannan yawancin mu kan da tsarin Allah kan da tsarin Allah shi yanzu to ba da son kudin sa yau ka gane ko kana da waya sai ka bi garan wani abu ya shigo ba za sai ka kuma wanda yake faruwa ne kana ganin dubu goma ya shigo su da كل اللي كريت كريت كريت أما كان قليل ديبت بكثير كل واحد أبا بكثير كل واحد هكذا ديبت هكذا ديبت يا كابا حلال في ديبت مين فعلا أنا صورت الذين يحسون ربهم بالغيب وهم من الساعة المشرقة الذي وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الذي وهذا ذكر مبارك أنزلناه أنزل مكان التوراة أنزل مكان الحكاية النبي موسى لأن النبي عليه السلام

wannan kuma zikiri an bato ne littafi ne wa'azi kamar da Allah subhanahu wa ya ce a wani guri wa hada kitabun anzalnahu mubarakun attabi'u wa taqu la'allakum turhamun a wani guri ne ke cewa kitabun anzalnahu mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi Allah ce wannan kuma lissafi an bato ne wa'azi ne tarin albarka alƙur'ani mai tarin albarka kuma an zallan wa Allah ce muka saukar da wannan albarka gawa ga kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin al'ummar ta yi albarka su kuma al'ummar sun suke ba masu albarka saboda haka ba su hannu ba su hannu cewa ba sa ilimantar da shi ba sa tunaninsa ba sa aiki shi ana kana son kai albarka lahi ka rike alƙur'ani mala'ika jibril alaihi salam ya rike alƙur'ani ya zama shugaban mala'iku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike alqur'ani ya zama shi annabawa da manzanni alqur'ani ya sauka a daren lailatul qadr sai daren ya fi dukkan da dafin duniya alƙur'ani ya sauka cikin watan ramadan sai watan ramadan ya zanto shugaban watanni to haka alƙur'ani idan kana karanta shi a gidan kawai lafi gidan albarka duk ƴaƴanka suna karantawa masu albarka idan ma matanka suna karantawa masu albarka idan ka yawa ƙiri shi to karanta albarka وهذا ذكر مبارك anzalna Allah ya ce wannan kuma an bar shi ne tarin albarka da muka saukar afa antum lahu munkirun wallahi Allah ya duniya Allah ya nuna ya ce na maka albarka ta ba hakiki kan ce maka mushrikan kullu shawara da kuka ce maka كتبطور الأول ألا يقول لنا نجا لما نفسك باصر العصر ألا يمسك مبيع كما أماكي استفهام منبيخي إنكاري منبيخي أنا دمجوس بيسان ذات قرية على القرآن إنكاري أنا مسو إنكاري ما يطاع فوق قرية على القرآن أسر أنت الدمون كنت من يرزوه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

شكرا شكرا يا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا الحمد لله شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا